Salamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna rayuwar Khadija wanda marubuciya Ummu fa'ad ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman al'ami Bayan sun zauna suka gaisa sannan Iroro ya gyara murya tare da cewa A gaskiya na yaba da hankalinka, sannan da tarbiyyar gidanku shin kai ɗin soja ne? I eh, baba, amma yau kimanin shekara biyar kenan ina gida saboda lalurar da na samu. A lokacin da aka tura mu wani yaƙi na ji raunuka sosai, sannan na kamu da wani irin ciwo da baya son na yi motsi mai ƙarfi. Hakan ne yasa aka bani hutu har sai na warke tare da tura ni Dubai a min magani. Wannan shine ne sanadiyyar komawata da iyayena. Tunda ya tafi can na gaji da zama guri guda hakan yasa nake ɗan fita na zagaya. Har Allah ya haɗa ni da malamin malamin su Khadija ya zama babban amini na musamman da ya lura ina da ilimin addini sosai. Hakan ya sa ya jawo ni makarantarsa na fara koyarwa. A nan ne na haɗu da Khadija. Amma akwai wani babban al'amari da na ɓoye kowa. Baki faɗa Akwai wani al'amari da na ɓoye kowa ban faɗa musu ba, zan gaya maka saboda kai ne mahaifin Khadija. Amma Baba, kar ka ce na yi rashin kunya. Ba zan iya yin haƙƙin aurena ba zan iya haƙƙin na da ya rataye na sunna ba saboda wannan lalurar. Sannan gwajin da suka min tabbatar min da cewa ba zan taɓa haihuwa ba amma ni wannan bai dame ni ba, saboda wannan kuma ikon Allah ne ba nasu ba. kuma ina ɗauke da wani ciwo wanda na na same shi a lokacin da na je Indiya. Hmm, baba ku yi hakuri. amma ina son Khadija. Don Allah ku bar min ita tunda na faɗa muku gaskiyar komai ban ɓoye ba. A sannan zan sa ta farin ciki mara misaltuwa. To kai yaro banda abinka shi kuma haƙƙin gadon wa zai bata? Za ta yi hakuri saboda tana ƙaunata sosai. Wannan ba batun ƙauna ba ne. gaskiya da sake muddin sanda da kake wa Khadija na gaske ne kamar yadda ka faɗa to ka sake ta kar ka sa ta faɗa saɓan Allah saboda To Khadija, a nan zan dakata da fatan kin rike dukkanin abin da na faɗa miki. Allah ya yi muku albarka. Amin in ji Momi ta ƙara ƙaraso ta rike da wani ruwan turare da umu fa'ar ta haɗawa Khadija. Ganin Salma ta shigo sa ta ja hannun Khadija zuwa falo. Hankalin Salma ya tashi musamman da ta waiga, sai ta ga 'yan uwan Khadija. Sun cika gidan ba danginta ko mutum ɗaya. Ba ta san lokacin da ta fashe da kuka ba tabbas na aikata babban kuskure da na ɗaurawa kaina aure ba tare da dangina ba. Yanzu ga shi zan tafi gidan mijina ni kaɗai ba ni da wanda zai ce Salma ki kaza ki bar kaza. Tabbas na yi kuskure Hannu ta sa ta dafe kanta alamun damuwa. Jan an dafa kafaɗarta ya sa ta juya da sauri don ganin wanda ya taɓa ta. Inna Jamila ce fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce ta ce Salma zan zame miki uwa ba za ki kuka rashin uwa ba. Don Allah ki yafe min kuma ina son na zauna da ke a gidan mijinki. Ina fata za ki yarda. Wallahi ba zan ba ki ba wannan. Ba zan ba ki wahala ba. Wannan saurayin naki mun yi alƙawari da shi muddin na sake yi miki ko kallon banza ne sai ya ƙulle ni. Cikin sanyin murya Salma ta juya tana kallon inna Jamila. Kamar ta santa. shiru ta na ɗan lokaci kafin ta ce Gwaggo Jamila, wannan man shatin ɗan buba? Kalla ta kawai inna Jamila take tana son gano inda ta santa, amma ta kasa. Ke yarinya, kina nufin ke ce salamaman marigayiya Allah na gode maka da ka bayyana min ‘yar ƙanwata. Shekara da shekaru muna neman ki, salame ma ashe kina raye baki mutu ba. Da na ganki ta baya sai na ɗauka Dije ce, ashe jini na ce. Mu zauna a nan kafin a fito da Dije mu raka ta gidan mijinta. Idan mun dawo sai mu tattauna. Hmm, gwaggo, a da ni za a kai ni ce uwar gidansa. Da haka ƙirji na Jamila ta tare da zaro ido da ya sa ta nuna Jamila Kina nufin miji ɗaya kuka aura ki da Dijan Iroro? Hmm, tabbas za mu san abin yi don kin san. Shiru tai ta fara duba ko'ina na falon babu kowa kusa da su. Ta kamo kunnen Salma dole ne ke ma ki zama 'yar gayu kamar ta sannan ki koma farar mace ke ma kamar ta. Don wallahi haɗa kishi da jinin Indo bala'i ne suna da kyau ga gashi sannan suna da haƙuri uwa uba sun iya ladabin munafurci. Indo bata taɓa taɓa sa'insa da ni ba har ta bar gidan duniya amma ba komai iyata na gane bin boka ba abu ne mai kyau ba don haka za mu yi amfani da kisa irin ta mata mu gasa mata aya a tafin hannunta ina fatan kin gane ta karasa magana tare da riko hannun Salma zuwa gurin 'ya'yanta ta yi musu bayanin Salma sun yi farin ciki matuƙa da jin wannan haka suka zauna suna ta hira cike da nishaɗi tun da Khadija ta bar asibiti likitoci suka cire wa Mohsin na'urar da ke jikinsa da kansa ya yi yunƙurin tashi amma ya kasa Sai da yaya Yasir ya taimaka masa ya miƙe aiko yana tashi ya ce a kai shi gida gurin matarsa yake son zuwa. Da taimakon Yasir ya shiga motar zuwa gida suna isowa daidai lokacin Momi ta fito za ta je asibiti. Baki kawai ta buɗe tana kallon ikon Allah. Wannan mosin ne kuma farki take. Ta kasa ɗauke idonta a kan su sai da mosin ya hura mata ido. Tare da cewa Momi na bari na shiga na watsa ruwa. Yau nake son fitowa a angon Khadija kuma ina fatan kayana suna nan. Mm? Komai yana nan my boy, Allah ya kara maka lafiya. Ina tunanin amaryarka sai ka kara samun lafiya za ta tare. Ta ƙarasa magana tana dariya da son ganin yadda zai yi da sauri ya jiyo kamar zai faɗi. Yasir ya ce ka yi a hankali ka san fa ba lafiya ne da kai ba. Wani shawarar murmushi ya tare da cewa a yau nake so a kai min matata. Idan kuma kun ki wallahi zan ɗauki abata da kaina. Dan ba zan ƙara yarda Khadija ta yi nisa da ni ba. Khadija ita ce rayuwata bugun numfashina. Jinin Kafin ya ƙarasa samun ta dakatar da shi da wani “It's okay ka je ka shirya ita ma za a shirya ta yau za a kai ma matayenka gaba ɗaya cikin gidanka. I beg your pardon matayen matayen wa? I have only one wife kuma ita ce Khadija.” Yana kaiwa kuma ita ce Muhkad. Yana kaiwa ka ce “Uncle mu tafi ɗan taimaka min don Allah.” momi kasa magana ta cikin zuciyarta kuwa cewa take “Only Zulaihat.” A yau ni ce yarana suke su ne suka kare da auren talaka? Wannan duk Allah ne yake nuna min. Hmm, ba komai na gode. Suna shiga falo Musin ya ce uncle ɗina kuma yaya na ka bar ni anan zan shiga daga ciki na shirya. Dan Allah idan ka je sashin ajiya ka ce musu a kawo mun phone ɗina da laptop na gode. To insha Allah zan gaya musu. Idan kana buƙatar taimako ka kira ni sannan kuma ka yi a hankali dan Allah. Idan ba haka ba kuma na ce ba zan Tun kafin ya kara samun mutum ya rufe masa baki tare da jijjiga kansa. Don za ka hana ni. Don Allah karkace ce za ka hana ni muhukad. Za ka sa ciwo na ya tashi please ko da wasa wallahi ba na so. To shi kenan ba zan kara ba yi maza ka shirya ok na gode. A hankali musin ke takawa zuwa toilet ya ɗauki lokaci mai tsayi yana dirje jikinsa. Su oga musin har da shebin duk ya yi. Sannan ya fito jikinsa ɗaure da towel gaban miro ɗinsa ya nufa ya ɗauko wani loshin mai ƙamshi da gyara fata ya shafa a jikinsa, sannan ya ɗauko Pure ya shafa ya sake ɗaukar dil shi ma ya fesa. Ya feshe hannu ya sa a kan wani turare mai suna Smart Collection, ya fesa wani durowa ya buɗe gaba ɗaya gurin. Oil perfume ne hannunsa. Ya shafa sannan ya ɗauko bishira Oud. Duka ya shafa sannan ya juya gurin Inawaya kowanne Sabo ya ɓare a leda sai da ya baɗe su da turare sannan ya sa wata haɗaɗɗiyar riga da wando. Mai jamba ya ɗauko light blue ya ya ɗauko hula. A ya ɗauki ya ɗauko hula. Ya ɗauki doctor's eye glasses ɗinsa yana ya sanya ya sanya zobensa na azurfa mai kyan gaske. Ya sa da agogo kai masha Allah. Yana gamawa ya kai hannu kan turaren Oliyu ya feshe jikinsa da shi can gefe kuma ya ɗauki Kiss mai shi ma ya yi wanka da shi. Emergency kuwa iya cikin hularsa da waje ya fesa. Flori kuwa ɗaya ɗauka duka jikin kayansa ya fesa. Ban daina mamaki ba sai da na ga Mohsin ya ɗauko hand cream ya shafa sannan ya ɗauko wani oil perfume mai suna Lovely, Zamzam, Burhan da Amani ya riƙe shafa su a hannunsa da wuyansa. Sai da ya kammala ya dawo gaban miro ya tsaya yana kallon kansa a madubi. Wani kila su da lokaci guda kuma ya ja tsaki. Yaron nan ka cuce ni da ka raba min matata da budurcinta amma ba komai. Haka Allah ya kaddara min ina son ki Khadija na. Na tabbata yau kamshi na kawai ya isa ya saki fara suna. Kun ji fa ashe duk wannan saka turaren dan DJ ta faɗa a soyayyar shi ne. A hankali yake takawa saboda rashin ƙwarin jiki har ya isa gurin takalmansa wani lafiyayye ya ɗauko ya sa. Sannan ya fito yana takawa a hankali abin ku da mara lafiya. Duk wanda ya gansa zai ɗauka ɗan sarki ne mai ji da kansa. Kyau ga yanga. Khadija kuwa tun da mami ta shiga da dije ɗaki sai turara ta take da turare. Gaba ɗaya jikinta ta mata wanka da su can gefe kuma wani jiƙaƙƙen dabino da ta jiƙa ya jiƙu ta cire ƙwallayen ciki sannan ta sa tukunya da ruwa ta ɗauko minanas, citta, kanunfari, ƙaro ɗan ambashana na baki, gyaɗar mata, geran mata, ɗan kumasa, cinnamon ta sa a ta dafa su sosai sannan ta sauke ta ce ta sha ta kuma maida ta kuma maida shi kan wuta ta ɗauko dabinon ta zuba cikin ruwan ta ƙara ɗauko zuma ta zuba. Ta bar su suka nuna sosai ta sauko ta ɗuba wa Khadija. Tana gama shafa mata turaren ta ɗauko. Wani haɗin mai da Ummu Fuad ke yi na amari mai ɗauke da sirika a ciki ta shafe mata gashin kanta. Can gefe kuma ga wani abu a leda mai ƙyalƙyali shi ma ta ɗan dangwali kaɗan ta shafa mata. Sannan ta kamo gashin da ya sako a wuya ta sa ribon. Light blue da pink ta kama su. Wannan karan momi da kanta ta yi wa Khadija ɗaurin fulanin usuli, inda kayan jikinta ko wani danƙararren leshi ne mai ɗauke da mai ɗauke hankali light blue da pink ya sha stone sai ƙyalli yake. Bayan ta gama shirya ta ta ɗauko wannan haɗin ta ce ta sha, ba musu Khadija ta karɓa ta sha. Momi ta sake juyawa ta sa hannu ta ɗauko wani alkyabba irin na 'ya'yan sarakuna da ya sha surfani. Ta ɗora mata wani light heel shoe mai ɗaukar hankali. Ta sa mata, kamo hannun Khadija ce ta sa wasu bangles masu kyau da zobuna wuyar. Wuyanta kuwa gaskiya ba a magana don sarƙar ta haɗi, duk jikinta stone ne. Wayyo Allah na! Gaskiya ta yi kyau, ba kaɗan ba. Sai da na gama shirya ta tsaf ta ɗauko jajayen idanunta da suka ne, Abin da Khadija ba ta sani ba shine tun da Momi ta fara shirya ta take kukan zuci da ya yasa take zubar da hawaye. Marmashin yaƙi Mami ta yi, ta ɗora tafukan ta bisa fuskar Dije, ta rufe su a hankali ta ja ta zuwa gaban miro, sannan ta buɗe mata fuska. Kai! Mami, thank you so much, ke ɗin uwa ce a gare ni kuma uwa ta gari. Mumina na gode da irin tarbiyyar da kika bani. Ban san me zan ce miki ba saboda kin cire min tunanin maraici. Kukan da Khadija ke ɓoyewa ya ci ta hakan yasa sa ta fe ta fashe da kuka da sauri mami ta ce Khadija shin kina son ki biya ni duk abin da na miki? Eh matuƙar ina da shi zan mallaka miki duk abin da na mallaka ki faɗa min mumina ba na son rabuwa da ki. Farin ciki Khadija kar ki yi kuka ki yi farin ciki don shine ne kaɗai abin da zaki biya ni da shi. Kulle idonki na baki wani sirri kuma makami sannan abin da zai sa ki mallaki mijinki. Hannu Khadija ta sa ta rufe idonta tare da miƙo ɗayan tafin hannun gurin momi. A'a ɗiyata, wannan mallaka ce babba ta fi ƙarfin ki karɓe ta da hannu guda. Ki miƙo min duka hannayenki sannan da zuciyarki. An gama momi na ga su, yawwa ɗiyata. Wani abu Momi ta ɗaukuwa za ta saka mata a hannu ta ce, ki haɗo min hankalinki da zuciyarki yata shin kin bani Na ba ki na duka hankalina suna gare ki. Ina son sanin wannan sirrin mai girman gaske da za ki ba ni. A yau na kammala amanarki da aka bani ni ya ke ‘yata. Ban baki komai ba sai Alƙur'ani shi ne sirrinki shi ne mallakarki. Ki sani cewa wannan zai sa ki farin ciki duk tsanani ki tuna da shi. Idan za ki kwanta ki tuna da shi, idan kin tashi ki tuna da shi. Ya ke yata, idan kin yi faɗa da mijinki ki ɗauke shi shin kishiya ce ta ɓata miki rai? Zo da hanzari ɗiyata ki shiga banɗaki ki yo alwala ki ɗauke shi ɗiyata. Ki karanta shi a lokacin da kike cikin farin ciki sannan ki karanta shi lokacin da kike cikin baƙin ciki shin kin san cewa karanta Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. ‘Yata duk lokacin da zaki fito waje ki karanta Falaki da Nasu sannan ki ce Yasin. Khadija don girman Allah ki riƙe wannan sirrin da kyau sannan ki sha maganin haƙuri ki yi wanka da danne baƙin ciki. Ki wanke zuciyarki ki wanke zuciyarki jikinki ɗakinki karatun Alƙur'ani kada ki bari gidanki a ɗakinki ya zama tamkar makabarta ya zama cikin duhu don girman Allah ki sanya shi cikin haske wajen karanta ayoyin Allah Babban kariya ce kuma sirri ne sannan ya zama duk safiya kina yin sa. Ina jiran alƙawarin ki gare ni shin za ki riƙe shi ko kuma za ki mance da shi? Ki je ki je ga ƙawaye ko kuma ki je ga wani naki daban kina jin ɓacin ran ki ce uzu billahi minash shaitanir rajim. Kina bautar Allah ‘yata kar ki taɓa yin sujjada ba tare da kin nemi taimakon Allah akan kan zamantakewar aurenki ba. Khadija ki ji tsoron Allah ki zama mai biyayya ga mijinki. ki ba shi kulawa, soyayya, tattali. Ki zaƙanta muryarki gare shi, ki zafafa muryarki ga wanda ba mijinki ba. Ki setaita jikinki ga wasu mazan, ki bayyana shi ga mijinki. Ki sani mijinki shalilanki, shi ne abokin rayuwar rayuwarki, aljannarki tana ƙarƙashin kafarsa Wannan shi ne sirrin alƙawarin da za ki riƙe, wannan sirrin ɗan kuwa wata rana ke ma uwa ce da za ki aure ko kuma a auro a kawo miki. Don haka ki riƙe uwar miji kamar yadda za ki mahaifiyarki. kar ki cutar da ita sannan kar ki hana a mata kyauta ki sa a mata ke ma ki mata shiru Khadija ta tana sauraron mamanta a hankali ta ɗago idanunta ta ce na yi miki wannan alƙawarin zan rike wannan babban sirrin insha allah za ki yi alfahari da ni momina ta masu sauraro a ta masu nan za mu dakata da kasancewa